wonderful ah mm. wannan eh, eh, it's, wonderful mun samu wani rumors kuma da muka ji wani maganan da yake yana ta yawo ya shiga nan ya fito nan ya shiga nan ya fito nan wasu suka ce akwai wata actress wanda ake kiranta Adiza Gabon wai tsakanin kai da Adiza Gabon nan ana ga wani alama wani soyayya soyayya an kan samu irin wannan rumors yana fitowa irin wannan rumors nan ka taba jin irin wannan ko baka taba ji ba ai ka san ba rumors ba ne tunda dadewar abin da faɗa ina ga an yi shekara at least tun 2000 kaman 11 tun 2011 ake magana nan to kaga ko da ba kuwa ma san junan har za ku ci kuna san junan? shekara goma sha ana faɗan abu ɗaya Mm, amma akwai wani akwai soyayya akwai ne ko dai a kai ka karbe shi dai ne domin mutane su je su yi bacin su akwai soyayyan na ko wani abu haka cikin a dama ai in ba rami ai rami ba ya zo. musamman lokacin da suke maganan gaskiya ne mun yi zaman soyayya ko sosai da ita sosai da sosai ma wato kuma har gobe ina cikin tana cikin wanda da abu ya faru da su mara kyau zan ji ba daɗi. Hmm. Wannan haka ne maganar gaskiya. Yau maganar gaskiya ke nan ya explain wannan abin yanzu hmm. mun samu wani concrete wato response kan wannan maganar nan. Malam Naziru sarkin waka wato ka kyautata mana lokaci kwarai ka wato ba shanin waka kawai ba ne. Wakan da yake muke jin bakin shi kamar da na fada ka ji ka gan tradition cikin wakan nan ka gan addini kuma cikin wakan nan larabci nan ne in kana jin maganan ga wanda muka buga yanzu na gabanin mu soma wannan shiri ar addu'an da ake shiga bayan gari duka ka ba da wannan addu'a cikin larabcin nan abin ban mamaki da nake jin na kawo na ce kamar hey wannan tafsirin da ake yin nan shi ka doki creative way ka saka shi ka ba da wannan meseji nan kuma ya shiga kuma yadda ya kamata malam naziru ka gan kana kan kibla fm dai ya kamata kuma a ba mu wani freestyle di ko wani 30 seconds da yake kana kan kibla fm kuma muryanka nan yana da very you know uh, gifted muna so mu ji wani abu ko da na tare seconds ne da sunan cable fm kuma cikin mu duba mu ma mu cherish wannan wonderful experience in a moment on cable fm malam naziru sarkin waka on cable fm a ruwa muna ba mu wannan freestyle na 30 seconds to eh Kibra FM a Amerika na kira jama'a ta Amerika a sauraro wannan rediyon haka zalika na da muhimmanci. Wonderful. Daukacin jama'a ta Amerika, Kibra FM ta Amerika, ta zamo abin alfahari, ta zamo abin alfahari. Hanya ta nishaɗin al'umma Kibra FM a Amerika. Wonderful, wonderful. Malam Naziru sarkin waka, wato ka burge mu kuma wato ka ba mu wani education kaman wato abin da muka learn muka doke cikin wannan wato tattaunawan ga suna da yawa cikin su daya shine kaka bari fame ya leading ka astray. kaka gan wato fame kana chase fame ka sacrifice kuma ka yi wulge da wannan addini ka ka ignore wannan principle na addini da wannan upbringing da aka baka nan cikin wato wanga magana wannan bawan Allah mun doki karatutukan na da dama eh, ina yawan cewa na ce kaman irin wanga individuals na uh, inspiration ne to all of us inspiration ne domin wanda suka san shi in person uh, ko nisa da sunan shi da ya ci duniya an san shi za su expect ne kaman yana da hype maganin shi zafi-zafi kalmomin fadace-fadace ko na provocation amma anytime kana magana shi laid back in ka je ka ji wakokin shi kuma lyrics nan masu ma'ana kuma yana nan smooth in ka ji wato quality shi nashi nan quality ne in ka ji abu aka shirya shi da kyau to za ka gan kaman kofan wato naziru sarkin waka wannan maganan ya fito da ka ji an shirya waka yanda ya kamata in ka je ka bincike kofan naziri sarkin waka ne malam naziri sarkin waka kibla fm muna maka godiya da ka zo ka join mu ka ba mu wanga very inspiring wato tattaunawa on kibla fm muna ce maka mun gode kuma muna wish kai da family nothing but the best of luck cikin rayuwanka muna muna ce maka kuma assalamu alaikum wa alaikum salam khair